Yau muna ranar Laraba 16 ga watan Mayu shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Wani jami'in tsaro da ke gadin gidan wani magudanci a birnin Yamai ya halbi wani dan makaranta har lahira jiya a birnin Yamai. Ko me yayi zafi muna tare da cikakkun bayanai a cikin labarin. bana kusan 'yan kasar Nijera miliyan shida da 'yan ne za su fuskanci matsalar cimaka in ji ministan agaji lawan magaji karin haske a cikin labarun. a rahoton na musamman za ku ji yadda al'amarin shan miyagun kwayoyi ya yi kamari a garin zandar masu mu barkanmu da sake saduwa jiya 15 ga watan fabrairu shekara ta 2022 wani abin a sha ya faru a wata unguwa ta birnin yamai kusan gidan wani magabaci inda jami'in tsaro da ke gadin gidan ya ruhe wata mota dauke da mutum biyar da halbin bindiga ɗaya daga cikin mutanen ya riga mu kamar yadda zakushi a cikin rahoton da asma shina ya shirya mana akai. Nuruddin Aliyu sunan ɗalibin da wani jandarma ya kashe da harsashen bindiga a jiya cikin wata mota. A faɗar babban alƙalin jamhuriya da ya gabatar da wani taron baiwa 'yan jarida labari a jiya da marece bayan afkuwar al'amarin ya ce motar samfarin Mercedes ce dauke da mutum shidda a cikin su 'yan mata biyu. Gudun famfalaki ne motar ke yi kusan wani gidan hukuma da jami'an jandarmeri ke tsaro inda ta sha kwanar juyin Virage American kuma ta yi wajen get ɗin tsaron daga nan ne wani jami'in ya yi halbi so biyu zuwa hudu sai ya sashe guda ya samu ɗaya daga wa'anda ke cikin motar kai tsaye ya rasu a cewar babban alkalin jamhuriya ya kara da cewa an samu wanda ya yi halbin an tuɓe shi an tsare shi a harabar polisai masu farfarin kaya domin bukatun bincike a nashi bangare kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban ƙasar niger ya yi allah wadai da wannan al'amari kuma yana tilasawa a kawo haske kan haddashin mutuwar takwaran nasu su. Gungu Muhammad ne kenan ya fassara. A cikin makarantun firamare na dogon dutse, mahakunta sun gano cewar wasu 'yan makaranta sun bar karatun kwata-kwata. Domin shawo kan al'amarin aka girka wani kwamiti a bangaren kowace makaranta. Ibrahim Gero magatakardar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke kula al'amuran karatu a dogon dutse, ya ma Abdulaziz Danyuma ƙarin bayani. an lura da cewa yara da yawa suna hita da makaranta ko ko suna barin lakononi ba a samu dalili ba to shi yasa mun ka fada cikin wani yanayi na community indo wani da yaran mu da yawa na hita da cikin makaranta to sabili shine wannan kungiyoyin da ka aza masu kula da zakkuwar yara makaranta an ka sa su dan su yi hulɗa da ubannin yara su sa yaran nan daga hita a rage adadinsu cikin lakononi lalle da mun kai wannan rangadi mun samu sakamako na kwarai da ma'aikanta duk sun ka yaba tunda mun ka ɗauki kwamitin mu na dogon duci abinda a gare mu kashi shida cikin ɗari na yaran da ba su zakkuwa makaranta amma bayan wannan rangadi da mun ka yi rabin kashi na muka samu na yara cikin ɗari wanda ba su zakkuwa makaranta sai mu ce ga dai yanzu halin da muke cikin shi alhamdulillah A cikin wani rahoto da kungiyar ƙasar Norveja mai kula da 'yan gudun hijira ta fitar a yau da safe ta bayyana cewar a yankin Sahel yara da dama ne ba sa zuwa makaranta dalilin matsalar rashin tsaro da kuma barazanar da ake ma makarantun boko kamar yadda marina olivesi ta kungiyar kasar norvege mai kula da 'yan gudun hijira ta shaida ma da burema Mun lura da cewa waɗannan yaran saboda tsoron da suka ji da tashin hankalin da suka ji kafin su gusa daga gurin zamansu saboda lamuran barin gurin suna tsintar kansu ne a cikin yankunan da suke samun tsaro amma suna rike wannan tsoron a cikin zuciyoyinsu wanda zai yi mummunan sakamako saman karatunsu da kuma gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum kamar kowane yaro. Yawancin malaman makaranta suna magana kan matsalolin da yaran nan ke fuskanta wajen mai da hankali kan ayyukansu a aji da yin hulɗa da sauran yara da kuma yarda da samun rayuwa mai kyau gobe. Saboda ɗaya daga cikin tambayar da aka yi da ta fi zama kalubale a ƙasar Nijar fiye da sauran ƙasashe ita ce kashi saba'in bisa ɗari na yaran da aka yi ma tambaya a Nijar suna cewa ba su tsammanin samun rayuwa mai kyau. Kenan yaron da baya da guri ba iya mai da hankali da yin himma akan karatunsa kamar yaron da komai ke tafiya daidai a cikin rayuwarsa ba ya fuskanta wani tashin hankali da zai kawo mishi cikas a rayuwar shi ta yau da kullum ko ta makaranta. A wannan shekarar kusan 'yan ƙasar Nijar miliyan shida da 'yan kane za su shiga a cikin matsalar cimaka. Yayin da sama da kishi 40 cikin 100 za su fuskanci matsanancin rashin abinci. In ministan da ke kula da al'amuran agaji jiya a lokacin da aka girka wani tsarin taimako na al'umma na shekara ta 2022. inda kungiyoyi masu kawo agaji suka bayyana cewar suna bukatar jimlar kudade da suka kai kusan miliyan 553 na dala amurka don fuskantar bukatun na bana ga minista lawan magaji a cikin firar tasu da farida brema A watan Oktoba bayan ayyukan damana tawagogin ministoci sun kimanta yanayin da damana ta bayar kuma akwai wani tsarin da ake ce ma tsari mai jituwa da ya baiwa shirin shimfiɗar kai ɗauki tare da abokanan hulɗa na ƙasa da ƙasa damar girka wartsakar daidaiton wannan yanayi. Bisa yarda da bayanin da ministoci suka tattara hakan ne ya sa a watan Nuwamba aka sanda a ƙasar Nijar muna da 'yan Nijar miliyan biyu da dubu 554 da ke cikin yanayin halin rashin cimaka mai tsanani da ba sa da abinci ko na yau ko na gobe da ba samu yin girbi ba sam sam sam ga wa'annan mutane ya waje ba a girka jadawalin kai ɗaukaki na gaugawa daga watan Nuwamba zuwa Maris. Gwamnati ya kamata ya tallafa musu har zuwa watan Mayu. Daga watan Mayu wasu 'yan Nijar miliyan uku da dubu ɗari shida za su ƙaru. Yau ne aka buɗa zaman taro karo na uku na ƙasashen Afirka ta yamma kan ma'adanan ƙasa da man fetur ECOMOF a Turanci. Wata ganawa da ke wakana bayan kowane shekaru biyu tsakanin ƙasashen da ke cikin gungun sai yawo inda gurin da ake son cimma shine bunƙasa al'amuran ma'adanan ƙasa da man fetur. Muhammad Sani Muhammadu, ministan man fetur da sabbin husa'o'i, ya ma Olivia Sugbavi tsokaci kan al'amurra na man fetur da ma'adanan ƙasa a cikin yankin na sai yawo. Duk da arzikin da Allah ya hore mata, Afirka na da talauci ba ta zama mai arziki sai dai idan har ta iya sarrafa su da alƙantar muhimman hanyoyin ƙaruwa, A yau Afirka tana fitar da albarkatunta, kenan kayayyaki da suke da ƙarancin daraja, amma take shigo da kaya da suke da daraja. Wannan rashin daidaito da zama tun yau da shekaru aru-aru na daga cikin tushen talaucinmu. Dole mu yi aikin ƙarfafa hanyoyin karuwa a cikin ƙasashenmu, a cikin shiya Asiya da ma nahiyar mu. Babban kalubale gaban bukatu na ci gaban tattalin arziki da na jama'a da na shiyar shine na warware matsala da kuma faɗaɗa tasiri mai kyau na haƙar albarkatu tare da tattara muhimmin kaso na abin da ya ƙaru da kuma kaucewa shingayen tattalin arziki. Bana kwalliya ta biya kudin sabili a game da bangaren noman tattasai a jihar Rifa, in ji manoman. fatan su dai shine a fitar da kasuwar tattasai zuwa kasashen ƙetare kamar yadda isufu barma ɗaya daga cikin mambobin kungiyar manoman tattasai ta difa ya shaida ma gidi abdulrahman tatasai ya fito sabo an same shi sosai gaskiya ya kara wa kasuwar mu karfin gwiwa in dai hal ana kawo tatasai a saki a cikin kasuwar duka wanda yake harkan tasai dai kowa yana samun wani abu wajajen gaskeru dai zuwa baso nan ne tatasai yake fitowa yanzu farashin shi yanzu dai bahun shi yana a fefre 20 mil sefa ba a ce ba yayi kaɗan ba a ce ba yayi yawa talakawa ne da suke saya sauran ma'ajiya ne sauran masu zuwa ne su sai da a yamma to muna so kaman a ce akwai waɗansu kamfanonuka wanda za su iya sayen shi su hidda shi waje saboda darajar shi ya karu saboda a tasai wannan abun noman mu da mai karhi ne Rajaba shine wata na bakwai a cikin jadawalin watannin musulunci. Daga shi sai watan Shaban doki da gudu kenan sannan kuma watan Ramadana. haka zalika watan rajab na cikin watanni hudu masu mahimmanci a addinance kamar yadda mustapha ahmadu malamin addinin islama ya shaida ma ali tajisir ahmed Rajab wata ne da ke da daraja wata ne da Allah ya ce duk wanda ya yi aikin alheri na addini zai samu shafe masa zunubai na shekara guda. Na biyu Allah ya ce ibada cikin wannan wata ado'i ne da ke samun karbuwa. Kuna iya azumin nafila ko yin zikiri ko karatun alkur'ani tare da niyyar cewa za ku raya wannan watan Rajab daga cikin watanni hudu masu daraja. Sannan wata ne na raskunan watanni shida na shekara abinda aka yi da abinda ba aka samu aka yi ba. abin da aka rasa domin gyarawa. Kun ga kaɗan daga cikin alhairan wannan wata hakika akwai wasu. jiya sha ga watan fabrairu ne aka gudanar da sallar masallata a birnin kunni da ke jihar tawa bikin da ake gudanarwa kowace shekara na ba matsafin damar su bayyana makomar ƙasa tsohon shekara da kuma shekara mai zauwa ta hanyar hulɗa da aljannai sarkin matsafa usman sarkin bore ya shaida ma na musa arzika yadda bikin sallar ta bana ya kasance ranar yau iske tana mun kai mu tun ga uwaye wanga an iske shi na ranar ta kama muna bi dun mutsahe ne na mu roƙo abin da ƙasa za ta zama lafiya sannan muna roƙo kuma bisa harkokin mu wanga abu manhosh iska kenan duk lokacin ga kama ranar yau kaji dan anne duk wanda da abin ba da kaji da turare shi na kawa kuma ga sunan duka kun gani mun yanka kuma mun watsa mu dogage turare ku so amsa aljanu maka roƙo da Allah saboda Allah shi ba su matsayin su aljanu yau mun kama na sai marice aljanu Allah mun siri don haka su ɗiyan siri na kuma na sanin siri ba su yi to sai dai su cikin dare su zaka abin da abin tsakanin mu shi su mu mu mu tsakanin mu kamar mutum suka shigo mu su mana bayani su ka jiya da kunnan muna maka sa roƙon ta zauna laya duk wani mugu da azal me zaka wurin ga mun roƙe gado kuma muna goyon bayan aljanu sa muna hannu magabatan mu zauna laya duk wanda ta sahi tana dalilin Allah shalan kwashi gado shalan za a ji dadin komin Allah Yanzu kuma sai a dakanci rahoton namu na musamman. shaye-shayen miyagun kwayoyi da wasu kayan maye na tayar da hankulan jama'a garin zandar da kewaye a cewar ma'aikatar da ke yaƙi da safarar miyagun kwayoyi ta jihar zandar matasa su suka fi wato wahala cin wani al'amarin musamman ma matasa masu kusan shekaru 25 adama hashimu shugaban ma'aikatar ya shaida ma likita yadda al'amarin yake wakana A cikin garin zandar mutanen da aka gabatar a ma'aikatanmu saboda saidawa ko shan kwaya kaso tasa'in cikin ɗari a cikin su matasa ne, matasa ƙasa ga shekara 25. Abin da ya shafi wajen makarantu, mun samu fallasawa da aka kawo mana, mun je mun bincika don mu tabbatar. Mun lura da lalle akwai babban aunin shan kwaya, musamman ma a lokacin hutun shan iska a cikin makarantu. Ba mu kai ɗauki ba, saboda har zuwa yanzu muna kan bincike. kenan gaskiya matsala ce da ya kamata a yi kokowa da ita tare da taimakon kowa a taimaka muna mu samu mu gano matasan da ke sha ko sai da kwayar don a ɗau matakai daga wajenmu da wajen masha'aranta. Ko an riga an kama wasu matasa misali? Mun samu halayen kira na a zo a bada bayani na yara ƙasa ga shekara goma sha uku. Mun lura da a wasu wuraren na saidawar wasu masu sana'ar yara ne suke ba suna yawo cikin kasuwa don su saida. an kuma wa'annan yaran yaro kasa ga shekara goma sha uku a sha'arance bai da haƙi a kai kenan ban ma iya komi kuma ba mu da wata tsanantar da zamu masu don su kai mu wajen mai sana'ar kenan dole a sake su uwaye ne ya kamata su ɗau matakai don kar a tsunduma wannan yara cikin wannan sararin sai da kwaya. Komi doka ta yi tanadi dangane da wannan safarar. Akwai ayar doka mai lamba 97 42 ta ranar 23 ga watan Satumba 1999 da ta tanada kuma ta hukunta ajiya sha da fatauci kowace irin kwaya. Kun gani a shekara 2015 an sanya ɗiyan haɗiyar tramol a cikin layin kwayoyi. Doka ce da aka ɗauka a shekara 1999 da ƙasar Nijar ta amince ma a shekara 1999. Daman tsohon tsari ne tun ga yarjejeniyar Geneva ta shekara 1961. Akwai fasalin da aka shimfiɗa masu zayyana wasu iruruwan kwayoyi da aka mahani. Dokar da ke hukunta sha'anin kwaya a Nijar ita ce doka ta shekara 1999 da yanzu haka take kan gyaran wuska duka duka dai abin da su oke na a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga habibu garba na dauke labarin na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya sai an jima. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.